أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين Wa تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina jin yau kwanan wata 23 ne ga watan zulkada ko shekara ta dubu ɗaya 1434 hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda shine ya dace da 29 ga watan tara shekara ta 2013 a lissafin turawa muna darasi na uku a cikin wannan littafi mai albarka na akamul janais wa bida'uha na Sheikh Nasiruddin albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a Allah ji kansa da rahama idan ba a manta ba kamar Um, satin da ya wuce uh, muna cikin mukaddima mun kusa kammala ta wanda yau insha Allah za mu kammala ta mu shiga cikin ainihin littafin mun tsaya ne akan magana da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama yayi ko magana da shi mai littafi ka yake faɗa sababin rubuta wannan littafi jama'a sun zo ta'aziyya ɗaya daga cikin waɗanda aka yi wa mutuwa ya ce ya rubuta musu wani littafi da ya shafi hukunce-hukuncen jana'iza da zaman ta'aziyya da abin da ya shafi harkar mutuwa gaba ɗaya ya ce wannan aiki ne mai nauyin gaske ya yi ta dogon bincike kafin ya kammala wannan kafin ma littafin ya bayyana yace wa laqad kana yatatallabu min al-waqti akthara mimma quddira lahu wannan aiki na rubuta wannan littafi yana buƙatar lokacin da ya fi wanda aka kadarta masa laula anna qisman kabiran min masailihi wa ahadisihi kad kana muhaqqaqan indi fi ba'd tasanifi da ba dan ma wani bangare na matsalolin wannan jana'iza din ba da hadisan da suka shafi harkar jana'iza da mutuwa din ba da ba dan na haƙƙaƙa su na yi musu aiki a cikin wasu daga cikin littattafai na ba ai gaskiya da abun ya tsananta ya yawaita walidhalika tarani uhilu alaiha fi ba'd al-mawatin minhu shi yasa da yawa wasu bangarori zaka ga ina ihala ina cewa mutane ku koma littafi na kaza ma'ana a cikin matsalolin in ya ambata sai ce na yi bayani dalla-dalla akan wannan matsala cikin littafi na na kaza malai ce wa laqad hawaltu an astaqsiya fihi kulla ma lahu alaqatun bi mawdu'ihi min al masail allati laha dalilun min al kitabi was sunna nayi iya kokarin in ainihin wato tattaro in kai iyaka na dukkan wani nassi da yake da alaka da wannan maudu'i da nake magana na matsaloli da ya shafi harkar jana'iza da mutuwa wanda yake da dalili daga littafin Allah da sunnar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama na yi kokarin ne haka kuma gaskiya malam ya faɗa tabbas duk wanda ya karanta wannan littafi ya san cewa lalle malam ya yi kokari ya haka din yace wa laqad wa aradtu amma kana mustanaduhu mujarradar ra'ayi duk abin da yake madogararsa ra'ayi ne kullum na kau da kai da barinsa li'anna al-mawdu'a ta'abbudiyyun mahdun saboda maudu'in al'amari ne na ibada tsantsa so ba zan kawo mutane ra'ayi a wannan littafi ba la majala lil qiyas fihi lil qiyas fihi babu wani kofa ko bigire na yin kiyasi illa ma la budda minhu min al qiyas al jali sai dai abin da ba makawa wanda za a yi iya yin qiyas al jali kamar yadda malaman usulu suke fada Allah musu rahama wa auratu fi awwalihi ba'd al-fusuli wal masaili allati la tuzkaru adatan fi babil janazati a cikin wannan littafi na bijiro wato da wasu fasali fasali da wasu mas'aloli wanda galiban ba a fiye ambatan su ba a cikin babubbuka na jana'iza min amati kutubil fiqh da yawa yawa mafi rinjayen littattafan fiqh ba za ka same su ba mislul wasiyya kamar magana akan wasiyya wa alamati husnil khatima kamar magana akan kyakkyawan cikawa da yawa yawa cikin littattafan fiqh ba lalle bane ka samu waɗannan matsaloli amma ni in ji malam albani a littafi na na kawo waɗannan al'amura wani hau zalika da makamancin wannan wa ba'adu qad la yuzkaru fiha aslan a wasu littattafan ma ba a ma ambatan wannan matsalolin kwata-kwata asali mislu al-fasl wasu fasl wasu wasu abu matsalolin da na ambata ma ba a ma ambatan su a wasu littattafai na fiqh kaman fasali na tara na takwas na biyar wal mas'ala da matsala ta talatin wal faqra jim wa dal da fakara ta jim da dal za mu zo mu karanta na matsala ta saba'in da hudu wal matsala da kuma matsalar ɗari da ashirin da biyar ɗari da sha uku da ɗari da bakwai da ɗari da biyar da casa'in da tara da casa'in da takwas duk za mu zo mu bata kansu insha Allah wanda waɗannan sababbin matsaloli ne da ba lalle ba ne ka gansu a cikin littattafai na fiƙihu wal da kuma fakara ta bakwai min al mas'ala ta matsala mi'a ma wa ishirin da wa kasarat ibtila'in nasi biha duk da muhimmancin wannan matsala da kuma yawan jarabtan mutane da ibtila'i da suka fada ciki akan wannan matsala amma duk da haka za ga wasu littafan ba ambatu. wa tawaturul ahadisi fiha da ma an samu hadisai mutawatirai akan matsala din da yawa da kuma fakara ta goma minha duk waɗannan malam zai ambace su yace wastawhaytu tartibahu min alwaqi' faftatahtuhu bi fasl yace Allah ubangiji ya kimtsa min wato tunanin in tsara littafin kamar yadda yake a zamanance a yanayi a lokaci na fara shi da ma yajibu alal maridi me ya wajaba akan marar lafiya kana kamuwa da ciwo ko na mutuwa ko ba na mutuwa ba me ya zama wajibi a kanka ka kula da shi min rida bil qada'i was sabri ala al qadr na yadda da kaddarar ubangiji da hakuri akan ainihin wato kaddara ka yadda ka yi hakuri da ainihin wato abinda Allah ya hukunta ka kuma yi hakuri akan kaddara wa tarki tamannil mauti da kuma hana buratar mutuwa kada mutum wahalar cuta zafin ciwo ya sa ya yi burin wai gwanda ya mutu wa ada'il hukuki da kuma magana akan mayar da hakki, duk wanda ciwo ya kama shi to wajibi ne ya kokarin mayar da hakokin al'umma a kansa wal wasiyatu wal irshadu alaiha da magana akan wasiya da fadakar da mutane akan ita wasiya wannan babin farko kenan malam wanda yau zamu bi ta kansa insha Allah sannan na biyu talqinul muhtadir laƙanawa wanda ya kusa mutuwa la ilaha illallah al-muhtadir wanda ya zo dab da mutuwa ana tsammanin la'alla zai bar duniya a laƙana masa a ce ya ce la ilaha illallah wa ma alaman hadarahu min talqini wa amrihi shahada da abin da yake kan wanda yake zaune a wurin shi ma ya lakana masa wannan kalmar shahada din kuma ya ce ya faɗa abu na uku ma alal ba da mautihi abin da yake kan waɗanda suke tare da mara lafiya da ya mutu bayan ya mutu me shari'a ta ɗora musu nauyi su yi bayan ɗan uwansu ya mutu kuka za su yi ihu za su yi wayo Allah na shiga uku na lalace ko kuya za a yi ya ce min ghamdi ainihi da irin magana akan rufe idan mamaci ana so idan mutum ya mutu a gaban ka, abu na farko da zaka fara shine ka fara gamza ainihi ka sa hannu kana danne idan kana rufewa kana rufewa ba laifi a iya sa ruwa ka jika hannun ya sanyi saboda fatar in ta jike sai a ja ta haka saboda ya mutu idan ya kafe kuma ita ma girar ta kafe so akwai bukatar sai an jawo ta tunda ba rai a jiki sai an ta ja an ta ja an ta ja a rufe abu na farko da ake so idan mutum ya mutu ku fara yi masa kenan ka a bar mamaci gawa gawu idansa a buɗe dan wani din yana mutuwa ne idan a buɗe manzo Allah yake cewa innal basara yatba'u ar-ruh gani yana bin ido ne gani yana bin rai ne yayin da aka zo ana zaran ran mutum ana ja tun daga ƙasa ana tatsewa kamar da ake tatse hanji ana ja ana ja shine zaka ji wani yana cewa gashi wani abu nake ji ta gwiwa ta ya dada tahowa nan yana damuna ya daba zuwa kuguna a shirin ake cirewa ba a sani ba so mai jinyarsa idan ya yi karatu ya sani to zai rinka sa ya rinka kalmar shahada ya rinka me kalmar shahada dan ita ce ribar mamaci ran yana tafiya har yanzu makogaro shine Allah ce ta idza balagatil hulqum وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون الله يشي kusanci da كسنشي دشي أما باقوا غني muna da 'yan aikenmu mala'ikun mutuwa da za su jaran mutum sun fi mu kusanci da ku da mamacin naku amma ba ku gani to duka wannan malam ya yi bayani a ciki wanda za mu zo kai wa du'a Ilahu. da yi wa mamacin addu'a ba ihu ba wa taghtiyatihi da kuma ɗaukan tsumma ko riga ko mayafi a lullube shi ba so a bar gawa a buɗe haka kawai Ka ga mutum ya mutu a ganshi a buɗe ga wandonsa a fili ga gabasa fili a'a a ɗauki abin rufe a lullube shi wata ajili bi tajhizihi a gaggauta kimtsa shi da shirya shi don a kai shi makabarta wal mubadarati li qada'i dainihi sannan a gaggauta biya basu sukan da suke kanshi subhanallahu wa ni'mal wakil bashi bashi a yi tunanin ina bashi ina bashin da ya ce a biya kuma a gaggawa saboda ba a shiga aljanna da bashi ba a shiga aljanna da bashi abu na hudu ma ya juzu lil hadirin wa ghairihim abin da ya halatta ga wanda suke nan da wasunsu min kashfi washihi ya halatta wanda baya nan dan uwansa ya mutu in ya zo ya bude fuskarsa ya ganshi kamar yadda sayyidina abubakar yayi wa manzon Allah lokacin baya nan aka ce annabi wa wafati ya shigo ya tarar da manzon Allah an masa duk waɗannan abubuwan an lullube shi ya bude fuskar ya sumbance shi a nan tsakanin goshi da hanci ya sumbance shi a nan wuri ce tufta hayyan wa maitan ya rasulallah kamshi kake yi a raye kamshi kake yi bayan ka bar duniya ya manzan Allah kuma Allah ba zai hada maka mutuwa biyu ba mutuwa kwaya ɗaya ce kuma ka riga ka yi ta so Allah ba zai maimaita maka wata mutuwa daban ba innaka mayyitun wa innahum mayyitun kai mai mutuwa ne kai mai wafati ne ya manzan Allah kuma su ma za su mutu kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai sai ta ɗanɗani ɗacin mutuwa ba wanda zai rayu وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون Allah ya ce ba rubuta wa wani da zai a cikin mutane ko halitta da zai dawwama ya tabbata a bayan ƙasa ba shine wai ma ja'alna li basharin min qablika al-khulda babu wani wanda muka sanya masa al-khulda tabbata da dawama a fahimta yanzu kai Muhammadu idan kai wafati ka rasu afahumul khalidun su za su tabbata ne manzo Allah ya wafati ku za ku tabbata za ku dawama wannan kinaya ne na cewa wallahi tunda annabi ya wafati wallahi kowa sai ya mutu ba wanda zai dawwama to duk wannan yayi bayani sannan kuma wa takbilihi da sumbanta mamaci wal bukai alaihi da zubar da hawaye ya halatta idan an ma mutuwa ka zubar da hawaye ga dan uwanka abu na biyar ma yajibu ala akaribil mayyiti abin da ya wajaba ga ainihin wato dangin mamaci na kusa da shi min sabri war rida bil qadar na yin haƙuri da yadda da kaddara dan duk wanda aka yi masa mutuwa akwai buƙatar yi haƙuri duk wanda aka yi masa mutuwa akwai buƙatar ya yadda da kaddara walistirja' da faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma ana maka mutuwa abin da zaka fara faɗa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kakka yadda ka faɗo ta kalma ba wannan ba shine abin da Allah ya faɗi bayan Allah na kwarai alladina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun bayan Allah na kwarai sune waɗanda idan musiba ta same su sai su ce inna lillahi mu daga Allah muke wa inna ilaihi raji'un kuma gare shi muke komawa su bayan Allah na kwarai to abin da ake so ka faɗa kenan in an maka mutuwa wa ihdadil mar'ati ala zawjiha da magana akan takaba mace za ta yi wa mijinta takaba abu na shida ma ya harumu alaihim abin da yake haramun ne ga dangin mamaci minan niyaha na kukan kera ihu wayo Allah na shiga uku danga ta rushe wane na ya halaka wane na ya mutu subhanallah wa darbil khudud da marin fuska da kunci wa shaqqil juyub da ya ga riga waɗanda an yi mutuwa sai su ta riga da waɗanda suke zuwa su yi aski kwalkwabo mace kaga ta je ta yi kwalkwabo dan ta nuna wai ta shiga cikin damuwa wa gairi zalika da wani makamancin wannan ka na'ihi alal manabir kamar yadda ake shelar mutuwar mutane akan mumbarai na masallaci duk mala albani ya yi bayani akan cewa bidiyoyi ne da aka na karshen zamani wani ya mutu a haukan mumbarin masallaci a ta rarakawa wane ya mutu wani ya mutu wani ya mutu shi ma wai yana cikin kukan kera yana cikin niyaha zai kawo dalilai abu na bakwai na'ayul ja'iz bayani akan mutuwa sanar da mutuwa wanda ya halatta akwai sanar da mutuwa wanda bai halatta ba sannan abu na takwas alamatu sun khatima alamar kyakkyawan cikawa zai lissafo abubuwan da duk wanda ya mutu a kansu to in sha Allah ya samu kyakkyawan cikawa Allah ya ba mu su sannan abu na tara sana'un nasi al magana akan yaban da mutane suke wa mamaci yaban da mutane suke wa mamaci me hukuncinsa wanda in ya mutu ai ta yabansa ai ta yabansa akwai riba ko ba riba abu na tara na goma wuslul mayit magana akan wankan mamaci jama'a wannan in summary a dunkule shine abin da zamu tattauna a cikin wannan littafi sai abu na karshe kuma da zai kawo hukunce hukuncen binne mamaci da ya ake binnewa sannan da kuma magana akan bidi'o'i da mutane suka kirkira a cikin waɗannan babubuka wa haka da ila dafni wa ziyaratil qubur mala yace haka ne wannan littafi har zuwa binne mamaci da kuma ziyartar kabari wa khatamtuhu bi faslin khas bi bida'il janaiz na rufe wannan littafi da wani fasali ke bantacce da nayi bayani akan bidoyin jana'iza wastaw'abtu fihi jami'a ma waqaftu alayhi min al-bida'i nayi kokarin gamewa da duk abin da Allah ya bani ikon kaiwa gare shi na bidiyo'i akan harkar jana'iza da mutuwa da zaman makoki da ainihin taziya da binne mamaci mansusan alaihi wanda naga an nassanta fi kitabin min kutubi ahlil ilmi qadiman wa hadisa wanda naga malamai sun fada a cikin littattafan su mazowa ilimi littattafan da da na yanzu haziyan kulla bid'atin ila mawdi'iha min kutubihim ina mai danganta dukkan wata bid'a da na gaya muku na ciro ta ne a cikin wani littafi daga cikin littattafan malaman wa malam yu'za ilaihim da kuma abin da ba a danganta shi zuwa gare su ba wa huwa mimma yahkumu al-manhaj fi usul al-bid'i annahu minha yana daga cikin abin da manhaji tsari na ilmi method na ilimi zai hukunta cewa lalle wannan abun bid'a ne tare da dora shi akan nasi da zai nuna cewa bid'a ne walakin ni lam ara man nassa minhum alaiha sai dai ni na gano cewa bid'a ne amma ban ga cikin waɗancan malamai magabata wanda ya nassanta a kai ba wa kasirun ha min bid'il asril hadir daga cikin yawa yawan waɗannan bidiyoyi suna daga cikin bidiyoyin wannan zamani na yanzu kun san a wannan zamanin akwai bidiyoyin da ana yin su a dama ba a yi su ba ko to almanhajul ilmiyyu sahi wato manhaji na ilimi ingantacce shine zai iya fitar da wannan matsala ya ce bid'a ne tare da lura da qur'ani da hadisi da maganganun malamai na kwarai wa inni la as'alu Allah tabaraka wa ta'ala an yanfa'a bi hadha bi hadha kitabi kullu man qara'ahu ina roƙon Allah ya amfanar da duk wanda ya karanta wannan littafi ya karu da shi wa yaktuba li ajrahu yace kuma ina fatan Allah ya rubuta mun ladan wannan littafi amin wa mithluhu liman kana sababa ta'lifihi da misalin wannan ga wanda ya zama sababin rubuta wannan littafi wa liman kama ala tab'ihi da ma duk wanda ya tsaya akan buga wannan littafi ina fatan Allah ya bashi lada innahu sami'un mujib lalle Allah ne mai ji kuma mai amsa addu'a har yanzu fa ko yanzu ka ɗauki wannan littafi ka buga shi ka yada a duniya kana cikin wannan addu'a din saboda ka yada sunna ko kuma aka karanta shi a kaset ai duk maganganun ne ka yada kaset din ka yada ilimin to duk kai ma kana cikin wannan addu'a din ya rubuta wannan littafin a Dimashka ranar hudu ya kammala rubutawa ga watan Muharram shekara ta dubu da da da ɗari tamanin 1388 Hijiriya ce Muhammad Nasiruddin Albani shine mai littafin sai abu na farko ma jibo alal marid ma jibo alal marid abin da ya zama wajibi ga marar lafiya ya koyan uwana ba wanda baya rashin lafiya sai wanda Allah ya kubutar Allah ya bashi dama to amma ku sani cewa ita rashin lafiya yinta sau da yawa wani zubin rahama ne ni'ima ne za a ga wani ya zo yana alfahari yana cayuwa alhamdulillah ni wallahi shekara na biyar shida ma ko ciwon kai ban ba shi yana ganin lafiya lafiya to amma an samu a cikin salafus salihu as-salafus salih magabata na kwarai malam idan mutum ya dade bai yi zazzabi ba in ya dade bai yi masassara ba in ya dade bai yi rashin lafiya ba sai je yana kuka yana sallah da daddare yana kuka yana cewa ya Allah mai na maka ne baka jarrabe ni ba ya Allah laifi ne ba a dora mu rashin lafiya ba malam ka ji imani fa mataki mataki ne imani mataki mataki ne saboda sun sani cewa annabi ya ce duk mutumin da Allah ya ɗora masa ciwo kai ba ma ciwo cuta rashin lafiya ba hatta shauka yushakuha har ƙaya da zaka taka in ka ji zafi ko baka ji zafi ba sai an kankare ma zunubi to ballantana wanda ya zazzabi ballantana wanda ya ciwon ciki ballantana mai olsa ballantana mai ciwon hawan jini ballantana mai menene duk wani ciwo in dai ga mumini ne kankarar zunubi ne kankarar zunubi ne kankarar zunubi ne ashe mutum mumini musulmi ya kamata yadda da kaddara ubangiji manzo Allah ya ce ajaban li amril mu'min abun al'ajabi abun mamaki ga lamarin mumini inna amrahu kullahu khair al'amarin mumini gaba ɗaya alheri ne manzo Allah ya ce idan farin ciki ya samu mumini sai yayi wa Allah godiya wannan shi shefu alheri gare shi kuma koma ga Allah wa ina sabatu zarra cuta ciwo idan ya samu marar lafiya a ya samu musulmi mumini sabara sai haƙuri fa kana khairan lahu wannan shine alheri gare shi amma sai ce walaisa zalika ba wanda yake cancanta samu wannan in ba mumini ba ashe duk wanda yake ciwo in dai ya kyauta da zato to insha Allah tabaraka wa ta'ala zai samu mai kankarar zanibi wallahi ko sauro ne ci je kai malaria wallahi zunubin ka ake sharewa Muna ce Allah ya jarabe ka da shi zunubin ka ake sharewa ciwon ciki ne ya dame ka an yi magani an rasa zunubi ne Allah yake kare maka ciwon suga Allah ya dora maka zunubi ne Allah yake dan kankare ma kullun kana zuwa ana kankare ma zunubi duk ciwo in dai mutum musulmi ne mai imani to wallahi malam daidai yake da yana ta istighfari ana yafe masa yana ta istighfari ana yafe masa mala akwai ni'imar da ta wuce wannan alhamdulillah abin da ya wajaba ga mara lafiya على المريض أن يرضى بقضاء الله ويصبر على قدره ويحسن الظن بربه ذلك خير له ينا كم مؤمني كوينا كم مر اللافية يدد قدر الأبنجي تبارك وتعالى idan alheri ne ya same ka sani daga Allah ne wa ma bikum min ni'matin fa min Allah duk wata ni'ima da ta same ku wallahi daga Allah ne kuma mumini na kwarai summa idza masa ad-durru fa ilayhi tajarun in cuta ta same ku kuma gawa za ku kai kuka Allah tabaraka wa ta'ala kai hakuri da kaddara ka kyautata zato ga ubangijinka yusina zanna bi rabbih mutum ya kyautata wa ubangijinsa zato zalika khairul lahu shine alkhairi gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ajaban li amril mu'min abun mamaki ga lamarin mumini inna amrahu kullahu khair duk lamarin mumini alheri ne walaita zaka li ahadin illa lil mumin ba wanda yake da wannan falala sai mumini ina sabatu sarra'u shakara fa kana khairan lahu in alheri ya same shi abun farin ciki da jin daɗi ya gode wa Allah wannan shine alheri gare shi wa in asabatu darra idan ciwo cuta damuwa bacin rai bakin ciki hasara ya same shi sabara in dai mumini ne sai hakuri fa kana khairan lahu wannan shine alkhairi ba mutum yanzu yana cewa kai ai wannan ciwon mu dai kan sai dai hakuri gaba ɗaya ya karar da ni kaji mutum yana cewa gaba ɗaya ciwon ne ya karar da ni wallahi ni na kasa gane hikimar ma ni da me Allah ya dora mu wannan ciwo kaga mutum yana faɗa ubangiji haka to ya za a yi wani ya jiki alamuci a to ya za a yi ka gane to ya za a yi a to ya za a yi ya za mu yi haka Allah idan mu ya za mu yi ba bai ji daɗi ba kenan kamar nau'i ne na ɗan suka suka kenan ya ya jiki alhamdulillah muna yi wa Allah godiya da ya bar mu da imani wallahi ko akan makara kake baka mutu ba in dai da imani kana cikin ni'ima Allah wani yana nan a zube yana wahala kuma ba imani zulumatun ba'daha fawqa ba'd idza akhraja yadahu lam yakad yaraha duhu na dukan duhu duhun da in mutum ya fidda hannunsa ya duma ma baya iya gani Allah ya jarabe shi ga ciwo ga kuma rashin imani kai kuma ga ciwo ga imani kana iya salatin annabi kana iya zikiri kana sa albarka ba wanda zai gane wannan karatun sai mumini wanda Allah ce la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah kada ɗayan ku ya bari mutuwa ta riske shi face yana kyautata wa ubangijinsa zato kakka yadda ka mutu kana muna zato wa Allah yusinu dhanna billahi ta'ala wannan hadisai guda biyu na farko da na biyu rawahu wa muslim wal baihaqi wa ahmad da muslim da baihaqi da imam ahmad suka ruwaito waɗannan hadisai abu na biyu wa yanbaghi alaihi an yakuna bainal khawfi war raja yana da kyau mutum ya zamanto tsakanin jin tsoron hukumar Allah da kuma tsammanin rahamar ubangiji ya khafu iqaballahi ta'ala ala dhunubihi duk mumini na kwarai kullun ya rinka jin tsoron ukubar Allah akan zunubin da yake aikatawa kullum duk ibada duk sallah duk zikiri duk salatin annabi duk kusancin ka ga ubangiji ka rinka kuma tino fa duk ranar da ka shiga hannun ubangiji kuma fa abin fa sai dai da hasbunallahu wa ni'mal wakil ma'ana kana jin tsoron gamuwarka da Allah kana jin tsoron zunubinka wa yarju rahmatar rabbihi kuma ka rinka kaunar rahamar ubangijinka wato abin da ake son mumini ya zamanto ya zamanto wato wato dan tsaka tsaki kada ka fifita janibin alkhawf ka ɗauki tsammanin ma kai ai ka ma shiga uku kamar mutumin da ya ce shi ya ma shiga uku ya yi hasara kawai yanzu in ya mutu ma yan uwansa su ɗauki gawarsa su kone shi sai ta zama toka su samu katon teku su yarye da wannan tokar su watsa saboda Allah ba zai iya tashin sa ba kiyama yace dan ko in dai aka banda haka Allah ya tashe ni to lalle zan shiga cikin azabarsa sai da ya gama yin haka din ya mutu din suka kone shi din suka ɗebi tokar suka watsa ta ina labarinsa ina kabarinsa babu ina yake a ruwa babu ai shi a iya tunaninsa na dan adam ai ya gama da Allah ai sai Allah ya ce wa mala'ikun ruwa masu kula da ruwa a tattaro mun tokar mala'ikun iska masu kula da iska a tattaro mun ita tokar duka a haɗe mun ita a ƙasa a zube mun shi a ƙabari sannan kuma a tayar mun da shi aka yi haka ɗin aka haɗa shi aka tashe shi Allah ya ce to ga ka dawo haka annabi ya ba da labari sai Allah ya tambaye shi ya ce kai ba bawana me yasa kai mu wannan mummunan zato ku ji kalmar nan yaya aka kai wannan aikin yace ya Allah tsananin ka saboda ina jin tsoron gamuwa da kai ne wannan sai Allah ce je ka an yafe ma wani abu sai Allahu al-qahhar al-jabbar al-mutakabbir tabaraka wa ta'ala ghafir adh-dhanb wa qabil at-tawb shadid al-iqabi dhu at Allah kenan tabaraka wataala wahadahu la sharika lahu Allahu samadu alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad fatiru samawati wal ardi khalaqa kull shay'in faqaddarahu taqdira tabaraka wataala shi ya ga dama shi zai iya wannan akwai wanda adam zai yi wannan aikin mafi mafi to abinda ake da bukata ya ku yan uwana nastaghfiruka allahumma wa natubu ilayk ya allah muna neman afuwa da tuba gare ka ka ji tsoron Allah akan laifinka amma kada ka fifita janibin tsoron ka ɗauka cewa kai ka halaka kai ka taɓe kai ka shiga uku ma bari ma ka ɗauke tsammani ma kamar babu kai ma ba rahamar Allah ka kai haka to sai ka rinka tuno rahama kuma fakun bainal khawfi war raja misla ta'irin ka zamanto tsakanin jin tsoron Allah da azabar ubangiji da kaunar rahamar Allah kamar tsuntsu duk inda ka ga tsuntsu a sama yana balansin fuka-fukinsa ne ba za ka taba ganin tsuntsu ya tashi da fuffuke ɗaya ya makale ɗaya na fat fat fat fat ba zai yi ba ko ba gaba ne ba so haka yake kaɗa su gaba ɗaya in ma zai tsaya sai ga tsaye da su wai haka ake so ka zamanto kayi balansin kana tsammanin rahamar ubangiji kuma a the same time kana jin tsoron azabar Allah to akwai kuma masu wuce gona da iri akan rahamar Allah din akwai wanda suna ganin su garanti in sun mutu aljanna ne direct entry babu remedial babu cast, babu wacece ba komai ba filin share fage komai da ke cewa su kawai suna da tabbas har ma har ma har ma saboda zarmewa da samun wuri suke sayarwa mutane aljanna inam iyayen da aka rena ka iya da za maka idan an rena ka da yawa a karbi kudin ka a baka idan kuma an ga kai mai wayo ne sai a maka a ce maka an baka ita akwai masu raba aljanna a garin nan kowa ya sani ana raba mutane aljanna a garin nan an sayarwa da mutane aljanna yanzu ne samari sun waye sun yi karatu sun sha sunna sun koshi ko da ba a gama koshi ba to sai kaga malami yana jin tsoron ya saki baki ya faɗi wannan in wani malami ya isa yanzu ya zo ya fito fili mana ya ce ga aljanna yana barawa kamar yadda aka bayar a shekarun baya ko aka sayar a shekarun baya mutum ya sha mamaki wani ya fito ya yi mana ba zai yi ba sai a boye amma fa yanzu din akwai wanda ake loda musu ita wallahi su je a yanka musu ita ba su ka ba da kuɗin ka a yanka maka tikitin aljanna hasbunallahu wa ni'mal wakil akwai haukar da ta wuce wannan malam a ina jin kana neman mahaukaci ka zo kan wannan mutumin da aka sayar mai aljanna da sa ko aka ce an bashi sadakarta kana zuwa kurin ka shafa Fati fatiha kai kwana kurin ka gama samun cikakken kwantacce wanda yake notukan kawukansa gaba ɗaya sun warware sun kwance yana buƙatar fulaya akwai buƙatar guduma amma ka masa ita dan notin yayi seti jama'a ba wanda zai sayar maka da aljanna wallahi komin girman malintansa komin iliminsa ko tsoron Allah sa mutum ɗaya ne yake yi mutum garantin gidan aljanna mutum ɗaya ne shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma baya nan kuma bai bar mana wasiya cewa ga wani wanda zai tsaya a makofin sai ba da aljanna ba ko abubakar bai sai ba da aljanna ba radiyallahu ta'ala nu kaga na maka ta mahaukata dai karshe ko dan ba mu da wanda yafi abubakar bayan manzon Allah ko ba ga bane ko kuna da wanda yafi shi ba wanda yafi abubakar duk duniya mace bata tsuguna ta yi naƙudar ɗan adam da ya kai sayyidina abubakar daraja ba hadihi aqidatu ahli sunnati wal jamaa wannan ita ce aqidar ahli sunna wal jamaa to wallahi malam ko abubakar bai sai ba da aljanna ba ko abubakar to sai kuma wani malami yanzu ya bayar ko wani shehi ko na karamka Allah ko ya wali Allah babu so an yi walƙiya ko an walƙato kowa ya gani ya gane Allah ka daɗa ƙara ganar da mu ka ba abin da ya fi sunna daɗi in ka fahimce ta za ka yi rayuwa ka cikin yanci ba wani wanda zai doki ba ka a cikin ƙwarya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama dakala ala shabin wa huwa bil maut wata ran annabi ya shiga kan wani yaro matashi yana dab da mutuwa fa qala kaifa tajiduka yaya jikinka ya kake ji kala wallahi ya rasulullah inni arju yace wallahi ya manzon Allah ni dai ina tsammanin rahamar ubangiji wa inni akhafu dhunubi kuma wallahi ina jin tsoron zunubi na kaga abin da ake so ko sai ya ce ni dai ina tsammanin samun jin kai da rahmar Allah amma kuma ina jin tsoron zunubi na alaihi wa sallama sai الله عليه وسلم سيما الله لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن waɗannan abubuwa guda biyu ba su haɗuwa a zuciyar bawa mumini a irin wannan yanayi ga jin tsoron Allah ga tsammanin rahamar ubangiji illa atahu Allahu ma yarju face sai Allah ya ba mutum abin da yake tsammanin wa aminahu mimma yakhaf kuma Allah zai amintar da shi daga abin da yake jin tsoro akhrajahu at wa sanadu Hassanun, wa ibn Majah wa Abdullahi bin Ahmad fi zawaid zuhud wa ibn kama fi at-targhib وانظر له المشكاة wannan hadisi in ka koma cikin tirmizi ya fitar da shi da ibnu maja da abdullahi ibnu ahmad dan gidan imam ahmad A zawaid na az-zuhud ya fitar da shi da ibnu abid dunya kamar yadda yazo a cikin tarhib haka in ka koma mishkatul masabih na mala albani din zaka samu wannan so ya koyan wana wannan yana nuna mana mutum me ya nemi rahamar ubangiji amma fa kada ya wuce gona da iri malam akwai mutumin da a kasan nan yake gaya wa mabiyansa yana cewa su fa ko Allah ya tashi alƙiyama suna bin Allah bashin salati da zikiri saboda sun yi salati sun yi zikiri oba yana nan ana sai da shi a kasar kowa yana ji Ya ce ko an je kiyama wallahi in an duba littafin su dai sai dai a samu ma suna bin Allah ma bashi in mana malam dole su rubuwa to mutum wai an zo an bashi zikiri an ce je salatin annabi miliyan bakwai kuma a dare daya ka ji renin hankali salatin annabi miliyan bakwai ko a ce ka je ka yi la ilaha illallah la ilaha illallah miliyan goma sha bakwai da ɗari uku da hamsin da bakwai wai a dare ɗaya ce zo yana yi baya cikin nutsuwa baya hankali saboda an ce masa in yayi wai wai zai shiga wai aljanna wai kafada da kafada wai da manzon Allah ayyukan haza yanzu kai ka yadda majinar kwakwalwarka ta baka ka yadda cewa kana da wani aiki da za ka yi ka shiga aljanna da kai da annabi kafada da kafada anya an maka adalci yau kai ko ko ko su imamu maliku aka ce za ku shiga aljanna kafada da kafada ba za ka ce an yau dare ka ba ballantana mai duka gaba ɗaya ga kwata kwata annan muhammadu a ce wai akwai abin da za ka yi wai ka shiga aljanna da kai da shi kafada da kafada a jama'a fa an daina wannan yayin a kwarai da gaske ba zai taba yiwa ba wallahi ba zai yi ba sahabi ma guda ɗaya annabi ya ce wallahi لو faka أحدكم misla uhudin ذهبا Ma balaga mudda أحدهم wala نصيفه da ɗayan ku zai ɗauki daidai da dutsen Uhud ka dube shi kilomitas da yawa ne a kwance a zube ka ɗebe shi ka ciyar saboda Allah zinari ga baki ɗaya in sabon annabi ya zo ya ɗauki tafin hannunsa gaba guda ɗaya bayar wala ya fi kalada idan baka gane ba inda kai yanzu ga magarin mutum na wannan zamanin za ka ɗauki duniya da abin da ke cikinta duka ka bayar da ita sadaka da saboda Allah sahabin annabi in ya ba da tafin hannunsa kwaya ɗaya tafin hannu ko rabin tafin hannu ya fi kalada zalika fadlullahi yutihi man yasha falala ce daga Allah ya ba wanda ya ga dama kuma haka Allah ya ma ya raba kuma in wani ya isa ya ce dan me la yusal amma yafal wa hum yusalun ba a tambayan Allah dan me wannan so jama'a kar mu ce dai sai wai akwai wani salati ko wani zikiri ko wani addu'a ko wani abin nan da za a bashi abin nan kuma wai mutane wai ma Allah sauke mutum kaga yana cin raba yana cin haram yana harkar kasuwanci na cutar al'umma amma ya je ya ba da kuɗi wai an yankan masa aljanna kawai ya kwanta bacci ya cika jakarsa da da abinci ya yi baccinsa amma shi wai yana da garancin gidan aljanna Allah ya sauke afa aminu makarallah yanzu mutane sun yadda ne sun amintu da makarin ubangiji Wala ya'manu makar Allah illa alqaumul khasirun kun yadda da makaru ne kuna tsammanin Allah tabaraka wa ta'ala ba zai iya mataki akan ku ba a ku sani cewa Allah zai iya daukan mataki akan ku take kuma ba ku da wani matsayin da kuka karfin ubangiji tabaraka wa ta'ala sannan kuma dai kar ku dauki tsammani ku ɗauka Allah mai bayarwa ne قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يكفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون كركو دوشي tsammani a kan rahamar Ubangiji, kan wani ya ce shi babu shi ba rahama, wani ya kashe mutum casa'in da tara, ya je gurin wani malami yana neman hanyar da zai tuba malami ya ce mutum casa'in da tara ai ka gama yawo ba tuba casa'in da tara ɗan adam casa'in da tara kuma ka zo za ka tuba ya ce ba tuba ya ce to akaram kalla tun da babu tuba bari in kammala ɗarin ya same shi ya make shi ya cika ce ɗari daidai lissafi kenan amma malam ruhi na imani ya ɗauke shi kai bari ne in daɗa tambaya saboda ai malaman kala kala ne <laughs> ko ba ga bane ya je yayi fatawa gurin wani kaga malami ya kamata ka san irin fatawar da zaka bayar in ka je ka bada wata fatawa mara kyau za a yi maka ba daidai ba ya je gurin wani malami yana zuwa gurin wannan malamin sai ce a ah, yau mai yahulu bainaka wa bainat tauba waye sai shiga tsakaninka da tuba ya malam na fa kashe 99 na kara da na dari yace za ka iya tuba za ka iya tuba ya ce tuya zan yi tuba ya nuna masa yadda zai je tuba kuma Allah tabaraka ta'ala zai iya yafe masa bayan ya bi ka'idoji a wancan shari'a ta wannan lokaci shirka ne in ka mutu baka kana aikata ta wannan kamto mutum ya gama yawo duk mutumin da ta kuskure masa malam ya mutu yana mushirki to zancensa ya kare hada Allah da wani wajen bauta inda Allah la yakfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha abu na uku wa mahma ishtadda bihi maradu duk lokacin da ciwo ya tsananta gare ka ko yaya ciwo ya tsananta gare ka fala yajuzu lahu an ta al-maut kada ka yi burin mutuwa ya kai dan uwa li hadithi ummul fadl radiyallahu anha saboda hadisin ummul fadl anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama dakala alaihim manzo Allah ya shiga wurin su ummul fadl wa abbas wa ammu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yashtaki abbas babban annabi bashi da lafiya fatamanna abbasun al-maut sai abbas yace Allah ma ya sa ya mutu kawai ya huta annabi ya je gaishe shi ciwo ya yi tsanani abbas baffan annabi ne sai abbas ce shi fa gwanda ma ya mutu ma rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai manzo Allah ya ce abba sai ammu la tatamanna al mauta. Ya بابا ya بابا na kada kai gurin mutuwa ashe malam har baffa ana isan masa da sakon sunna ko ba ka bane ko babba ne shi ko baba ne ko mama ne ko inna ne ko kawu ko inna kowa kowai in dai mutum ya kauce gaskiya sai a gaya masa gaskiya ta ki annabi ya mai wa'azi ya ce ya baffa kaga ya ammu da girmamawa la ta tamanna al-maut kar kai burin mutuwa fa innaka in kunta muhsinan fa an tu'akhkhara wa tazdadu wa tazdad ihsanan ila ihsanika khairul laka idan kai mai kyautatawa ne a jinkirta maka ka dada kara aikin alheri ai shi ba alheri gare ka idan yanzu aikin kware kake to ba gwanda kai addu'a Allah baka nisan kwana ka kara ba ka kara azumi nafila ka kara sallah ka kara sadaka ka kara karatu ka kara riko da addini da qiyamul layli wa in kunta musian idan kuma mummunan aiki kake aikatawa ya baffana fa an tuakhkhara a jinkirta maka fa tusta'taba min isa'atika khairul laka ka tuba ka nemi afuwar ubangiji dangane da munanan ayyukanka ba shefa alheri ba idan da yanzu shaidi kake to a jinkirta maka man ka samu damar tuba ai shefi wala ta tamannal maut kada ka boraci mutuwa ya kai ba fana. wannan hadisin imamu ahmad ya ruwaito akhrajahu ahmad wa abu ya'la wal hakim wa qala sahihun ala shartu shaykhain hakim ya ruwaito shi yace sahihi ne a bisa sharadin bukhari da muslim wa wafaqahu az-zahabi imamu zahabi yace hadisi ne shi ma dai a bisa sharaɗin bukhari da muslim wa inna ma huwa ala shartil bukhari faqat su albani kenan Allah masa rahama ce amma fa gaskiyar magana shine hadisin yana kan sharaɗin Bukhari ne kadai banda sharaɗin muslim ba kamar yadda ce za a biya mai muwafaka ba wa akhrajahu shaykhani wal baihaqi shaykhani bukhari da muslim sun ruwaito wannan hadisin da imam al bayhaqi wa ghairihim da wani su min hadisi anas marfu'an nahwahu daga hadisin anas marfu'i daga manzan Allah irin wannan wa fihi a cikin riwayar akwai fa in kana la budda fa'ilan idan ya zamanto ba makawa mutum ya ji ciwo ciwo ya tsananta ba yanda za a yi falyaqul to mutum ya ce Allahumma ahayni ma kanat hayatu khayran li wa tawaffani idha kanat alwafatu khayran li wannan ita ce addu'ar da ake idan rayuwa ta carke malam an je an dawo ka kasa gane wanne ne kuma ka kai ka mutum ne Allahu alam in ka mutum ne zaka tarar ka ci gaba da rayuwa ne rayuwa kuma ba daɗi ba a samu sauki ba mutuwar kuma ana tsoron ya za a tarar da ubangiji rayuwar kuma ana nan ana cin kwakwa an yi jinyar an yi jinya yan uwa har sun gaji an ba da gudunmuwar kowa ya dage kafa jira ake Allah sa ka mutu a huta da kashe kuɗi akwai waɗanda ake kai su asibiti ma wallahi malam har yan uwansu masu daina zuwa saboda ciwon yaƙi warkewa to sai mutum ya addu'a Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li ka haddace wannan addu'ar Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li ya Allah ka raya ni matukar rayuwar nan ita ce alheri a gare ni wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li Allah ka ɗauki raina na mutu idan dai mutuwan nan ita tafi alheri gare ni kenan da Hausa idan ciwo ya kai ya kai ba ce ka buraci mutuwa ba sai dai ka raba kafa ya Allah idan rayuwa ta ita ce ta bani alheri ka ci gaba da raya ni ka bani lafiya ya Allah amma in mutuwa ta ita tafi alheri gare ni ya Allah ka matar da ni na huta kurum saboda rayuwa ta yi kunci Allah mana mai kyau abu na hudu wa idza kana alaihi huququn falyu'addiha ila ashabiha wanda yake da hakkoki na mutane a kansa ga ciwo ga cuta to lallai ya dauki hakkin nan ya mayar ga ma'abuta hakkin in tayassara lahu dalik idan hadda hali wa illa in ba haka ba ba hali ga nauyin al'umma ga bashin kasuwa ga ofis da kake aiki ka ci bashi ka cirance ba shi ya ce bashi hanji ne yana nan a cikin kowa in ji ba haushe ba abu ya gagara baka iya biya ba ga kuma mutuwa ta tankaro ka malam ka san akwai abin da zaka difa kai da kanka ka san ba lalle bane ka tsara gaba Allah rufa asiri to sai kai wasiya faqad qala sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah yana cewa man kanat indahu mazlamatun li akhihi min irzihi aw malihi falyu'addiha ilai duk wanda yake akwai zalunci ko hakkin dan uwansa a kansa ko mutunci malam ka ci mutuncin dan uwanka kenan yana bin ka bashi oh. Ina duk wanda ka ci mutuncinsa ba to wallahi a kiyama sai ya tsaya da kai da wato zai tsaya da kai a gaban Allah ya nemi mutuncinsa da ka ci masa ai shi yasa aka ce me cin mutunci me ci kamar ka dauka ne ka cinye masa mutuncinsa ka gaya masa magana ka yaƙe shi ka yi fada da shi ka yi masa sharri ko ka gaya mai bagar magana ina waɗanda kurin aikin su ci mutuncin yan uwansu ana tsoronsa saboda yana da rashin mutunci ce kai wani koya hankali bai da mutunci ce eh ai yana jin haka ko mu ce yazo yana cewa ka tambayi dillayin mu din unguwar mu in rashin mutunci ne in an zo kai na kwana ake yi yaftakhiru bi hada yana alfahari da wannan rashin mutuncin so shi ma bashi ne dan wallahi sai ka biya duk wanda ka zuban masa da mutunci ai ka ji ba ya ce mutunci madara ne in ya zube baya kwasuwa to ka zubarwa da wani mutunci to wallahi a kiyama sai ka biya shi yasa mutum ya ji tsoron mu'amala ba abu mai wahala a rayuwa irin mu'amala da abi ka gwanda ka bi min irzihi mutuncinsa al'irzu a larabci shine mawdi'ul madhi wa zan. ko yabo ko suka min al-insan ko a kansa ko akan iyayensa ko akan sana'arsa ka zagi mutum da sana'a ka zagi mutum da iyayensa bai komai ba kawai dan iyayensa suna da wata illa ka zagi gafara Allah dan abu kaza kai wani ka isa ma kai mana magana asalin ku fa kaza ne ka ci mutuncinsa gafara da Allah mai sana'ar ɗiban kashi ka zage shi da sana'arsa da Allah gafara abu kaza ko a zagi mutum saboda wata sana'a wannan ba daidai ne barawo ne ake zagin sa saboda sana'ar sa tsata amma mutum wanzami ne ka zage shi wajen shi wanzami ne ko mahauci ka zage saboda shi mahauci ne a ah, mahauci ko shine yana cikin mutane da suka fi bawa kowa gudunmawa a cikin al'umma a duniya tunda duk inda kawai gari a ko'ina yana cin nama ko ba ka bane ba shi yake yankawa gyara ya kawo ba yanzu kuna tashi a nan wasu ba sun kewaya sun sai tsire ba sun gyara ko ba gaba ne ba ashe yana da amfani so gargajiya ne zagin mahauta rashin addini ne zagin mahauci mahauci bai da wani laifi kuma sana'a ce mai daraja mai mutunci manyan mutane ma sun yi ta so in mutum yana sukan mahauci ko yana zagin sa rashin addini ne Allahumma illa abinda mahautan zamani suka yi suka lalata kansu wannan wani abu ne daban kuma amma ba illa sana'ar bane Dabi'a ce ku fahimci wannan yana da kyau manzo Allah yake cewa duk wanda ya ci mutuncin wani ko dukiyarsa to ya mayar masa to ya zaka mayar da wani mutunci kace da Allah wani ka yafe mu kisa masu dabara kuna an ce ina ga jama'an da Allah ya yafe mana fa ba wai mutuwa zai ba amma ya saba bakin sa a yafe mana dai Allah ya mana afuwa to Allah ya mana afuwa a yafe mana wani ko tafiya zai sai ya ce mutanen su yafe masa ka ka huta kana ta rage kanka aiki ne sai na قبل أن يأتي يوم القيامة لا يقبل منه لا يقبل فيه دينار ولا درهم kai wannan ka gama kafin ranar tashin kiyama ta zo wanda ba za a karɓi zinari ko azurfa ba ba naira ba kuɗi ba saifa ba euro ba dala ba sterling pound duk wani kuɗi da ka sani babu in kana lahu amalun salihan ukhida minhu wa utiya sahibahu idan mutum yana da aiki na kwarai sai a ɗiba daga cikin aiki na kwarai din kaji wannan abin tausayi sallarka azuminka sada zumuncinka kiyamun lailinka sadakarka taimakon da kai wa mutane shi za a ɗebe ana biyan wanda ka ci mutuncinsa shi za a ɗauka a biya wanda ka ci kuɗinsa wa utiya sahibahu wa illam yakul lahu amalun salih idan mutum kuma bayi da aiki na kwarai din ya zama matsiyaci kenan ukhidha min sayyi'ati sahibihi sai a ɗebe munanan ayyukan abokin zunubin abokinka shan giyan abokinka satan abokinka zinan abokinka cacan abokinka ƙaryar abokinka yaudarar abokinka shi za a ɗiba laifin da ya tara ƙazanta da ti amma tun da ka shiga hakkinsa ba a biya ba a duniya shi za a ɗebo a loda maka fa alai a dora masa akhraja al-bukhari wal baihaqi wa ghayruhuma da bukhari da imam al suka ruwaito wannan hadisi so wallahi ya kamata mutane su taka tsantsan da rayuwa duk wanda yasa akwai hakkin mutane kan sai mayar amma wai yanzu wai an samu wai mutane wai mutum yanzu kasuwa yana cewa ina wanda yake neman hakkin sa a lahira ya bamu yanzu wallahi malam wani ne yazo yana cewa a bashi shi sai a zai biya wani kuma ya zo ya ce yana bin wani bashi wani ka biya ni kuɗi na in fa baka biya ni anan ba ka biya ni a lahira sai ce dan Allah ka bari in biya ka a lahira yanzu wannan wanda ya imani da lahira zai faɗa haka subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh